a zan kira suna balle kai asadul islam kaga na biyu ke asadul islam wallahi ina kyale ka ne kana cin alfarman wani a wurina to na to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin to jama'a za ku ga wannan topic uh, magana ta ga masu hankali takaitaccen sako ne nake son in isar da jama'a uh, wannan sako yana da muhimmanci ina gani na taba yi irin wannan sako amma ina gani uh, zan sake maimaita wannan sako saboda tana da muhimmanci sosai da ya kamata jama'a kowa ya mai da hankali ya iya ya gane sakona a jama'a don allah in ana jina in dai magana yana fitowa sosai don allah a zana mini wani sai in gane a zana mini yes ko wani sai in gane cewa magana na tana fitowa saboda magana na tana da magana da zan yi yana da muhimmanci sosai da nake neman yana kowa ya yi tafakkuri a cikin wannan magana alright very good na gode ah, sakon da nake so in isar ina so isar da sako yawanci jama'a ina ganin shekararsa na su yake ba su iya bambanta tsakanin ɗan jarida da ɗan ɗarika wasu ba su bambanta tun da farko da na zo kan wannan ah, shafi ina ganin shekara da shekaru gabanin mako ku sani har aka zo ya bayyana muka zo muke program farko muke programs da yawa da manyan malluma sa'annan ma muka zo aka yi eh, mukabala tsakanin malam musa yusuf asali suna da shak malam eh, munir adam kuza ban taba ayyana kaina in ce eh, ni ni dan dariƙa ne all the time ina ayyana kaina in ce ni dan dariƙa ne wasu suna ba su ya bambanta aikin jarida wasu ba su ya bambanta aikin jarida aikin jarida wani ɗan jarida da ya zo ya zauna maka ya zauna da mallo al'umma malami ya bude masa littafi ya bude hadisi ya bude dan jarida shi na zuwa ya yi sa aikinsa na jarida ne kawai amma tun da safe tun da kuka sani ni ina ayyana muku ni dan ɗarika ne to amma wannan bai hana muka zo muna program me yasa ma muke wannan programs ana wannan programs ne inda in ba ku sani ba ku zo ku duba ta ya aka fara iri ire-iren wannan programs ko a da muna koyar da ma muke yi a ciki ma na ciki bi mana ba yanzu muka saba ma gayyatar man izala ba muna zuwa muna yi da su ah, jama'a kuna jina da na ga wani wani karin volume kuna jina da kyau alright da ake wannan program ni matsayina ɗan ɗarikar tijjaniya bai hana in na zo zan yi gima eh, na program da wani malamin izala ko malamin shi'a wannan dole ya kamata shin ajiye ɗari na gefe a yi masa adalci a ji shi a shi in zan yi program da malamin ni ɗan ɗari ne ko yaushe in zan yi program na ina ayyana kaina ni ɗan ɗarika to amma wannan bai hana in za mu yi program da wani malamin shi'a ko malamin izala a kasa masa adalci ba wannan shan ajiye ɗarika na gefe a zo a zauna a yi program to amma kai na hankalin kai kai kana iya ka fito da kanka ka zo ka zauna kana goyon bayan akidarka she in nafto kaɗai ba wani gaba ga wani malami ba in nafto kaɗai in zan yi magana she kana so yi magana a yare ka kai kan da kake so haba na hankalinka in dai zan yi program da wani malamin izala ko malamin shi'a wannan dole dole ya kamata aje ɗarika na gefe dole ya kamata aje ɗarika na gefe amma na zo zan yi magana ni kaɗai akan kaina sarki zaki zan yi magana na hankalinka yake she kai kana so kai yi magana yaren da kai kake so irin kan da kai kake so amma kai kana gefe kai kana iya ka fito ka zo ka yi magana akan abin da kai kake so kai ba wanda ya ce kai kayi kuskure shi wasu jama'a shi rasa na hankalin kai-kai da kai ba ka iya bambanta ɗan ɗarika da ɗan jarida ni na ce muku ni ɗan jarida ne aikin jarida shine kamar mutum ya zo yana ba da labarin hausa yana ba da labarin kaza yana ba da labaran kaza shine aikin jarida shine aikin jarida amma wane ya kawo malluma wai za a yi mukabala ko kuma a'a wai malamin izala zai yi karatu dole ko malamin shi'a zai yi karatu to dole abin da zai bi ni zafi zai bi in ajiye ɗari na gefe in iya in control a yi programin a bude a kare lafiya amma ina matsayina ɗan jari eh, ɗan ɗarika shi na fito ni kaɗai zai magana shi na gaga abin da zai iya cutar da ɗari na na gaga abin da zai iya cutar da ɗari na shi na gani da kai kaga abin da zai iya cutar da kai akidarka kai ka fito ka zo kai magana kai kaɗai wannan ba wanda ya ce ba kai laifi amma shi ina ɗan ɗari kana shi daga a'a ni kaɗai ga abin da zai iya cutar da ɗari kana shi daga cewa kamar wannan abu kuma ga gaskiya ni ina ganin gaskiya na kamar kan da kai kake gefe kake ganin gaskiyanka kake ganin a'a haka ne daidai ni ma na zauna ina ganin a'a haka ne daidai ga na ga daidai ni ma she kana expect in fito in zo in yi yaren da kai kake so na ka use use kwakwalwanka ni wanda ke kusa da ni ka ni ba ruwa na in kana ma duk waɗanda ke kusa da ni kamar malluman da ke kusa da ni malamin izala ne malamin shi'a ne malamin ba ruwanmu ne malamin ɗarika ne inda yana kusa da ni naga ga abin da zai cutar da shi kuma naga cewa yana da gaskiya naga yana da gaskiya ba abin da zai hana ni in fito zo yi magana ban ga abin da zai hana ni in fito zo yi magana ba so nawa ku tambaye kai especially ku tambaye malam Nasir Ado Musa ana iya wani abu ya tashi ga malamin izala ni na ga cewa kamar a ah, wannan malami ni gani wannan abin da yake ni ga wuri na ina gani shine gaskiya amma wala Allah su kuma suna gani cewa a'a ba haka bane wallahi muna iya kan kan waya idan yana fahimtar da shi na nuna min a'a ba haka bane har har har har saboda ni na ga abin da ni na gani to amma kai ya kake son kai ka matsa mini ko wani ya matsa mini kai ka gaya mini abin da kai ka kai ka fahimta kai kake so kai ka ɗoki ni in ɗoki maka a ƙarya kake yi wannan wani bai isa ba wannan wani bai isa ba abin da ni ma ina zaune gefe na ga cewa kamar zai iya cutar da ɗari na zai cutar da kan na ganin ga gaskiya shi ka hana ni fito min fara inda inda karatu za a yi tsakanin wani malamin isa da zai zo yin karatu wannan dole ya kamata in aje in aje ɗari kana gishi malamin a zai zai karatu dole ya kamata kuma so nawa muna yin haka so nawa muna yin haka kai ka je gefen ka ka je gefe wurin zaman ka ka je kai shaki banzan ka shaki ofi ka faɗa abin da kake ga dama she kai wai kai kana son kuma ka hana manni ni ni ina da incin kaina ka hana manni faɗan abin da ni nake son faɗa wallahi kowane gudunmawa na ga zai iya wani malamin da ke kusa da ni da nake ganin cewa kamar a za cutar da shi abin da nake ganin yana da gaskiya nake ganin yana da gaskiya za a cutar da shi wallahi kowane gudunmawa na ke da shi wallahi zan bayar balle balle akida na eh eh ɗarika na za cutar ina kai kai ka hana yasa jama'a ku ya ku bambance tun da farko ban taba zuwa na zo na gaya muku eh, ni ban da akida ko ni ban da ko ni akidar ka kullum all the time ga ku ne ba tijjani ne shi in kai kana gefe kana iya kana bawa akidar ka kariya kan ba wani malami in dai ni da wani malami za a zo a yi karatu wannan daban amma ni kaɗai kai ka sa mini wai akidarka na hana mini wai in fito in zo yi magana wallahi wannan karya ne kana ce da ni ne dan jarida shi yake aiki domin a biya shi to ni kuma alhamdulillahi Allah na gode maka wake biya na kai zaka biya ni ne aikin da nake abin da nake yi na gode ma Allah na fi karfi zo tsaya nan wai ina aiki. jarida waya biya ni na wuce wannan wallahi na wuce wannan shi yasa kai ba za ka sa mini akidar ka wai a ko gobe wani malami na kusa da ni naga abinda zai cutar da shi wallahi kuma naga yana da gaskiya naga yana da yasa in wani yana gefe wani yana gefe irin makamancin haka naga dama fito zan yi magana naga dama ba zan yi magana ba kai da kake gani me yasa haka ya faru ba fito na magana ba kai me yasa kai ba fito ka magana ba lalle dole shi sarki zaki ya fito zai magana <laughs> lalle dole shi sarki zaki ya fito zai magana wato ban ga dama ba ban yi magana ba ban yi munna ba ban yi bakin ciki ba ban damu ba ban fito ma na zo na yi magana ba ban fito ma na zo na yi magana to lalle dole shi sarki zaki ya fito zai magana kai ba ka da bakin magana kai ma ka fita ka je kai magana mana shi sa jama'a ku iya ku bambance wayannan eh, magana ku bambance wani certificate nake da shi na aikin jarida <laughs> na fito nake aikin ce muku ah, ga ga ga ga ga ga certificate na ni dan jarida ne wani certificate kenan yake gwada maka haka muna yi ne domin kai mutum wallahi mun fi karfi ka biya ba kai ka biya mu Allah zai biya mu ba ka yi ka biya mu Allah zai biya mu shi yasa tunaninka ka sa cikin balle a zan kira suna balle kai asadul islam ga na biyu ke asadul islam wallahi ina kyale ka ne kana cin alfarman wani a wurina to na biyu ke ga ita kokari kana tura ni gaban go ita kokari kana tura ni gaban go ina kana cin albarkacin wani ne wurina kai asadul islam wallahi kana cin albarkacin yasa kaga akwai wasu kai kasan irin kariyar ma da nake baka maka kake gano wasu wallahi ba su kira sunanka kai kasan irin kariyar da nake baka to albarkar wani kake ci wallahi nake baka irin wayannan kariya kasa to kaga kai na biyu kenan kai asadul islam to amma ci gaba i kokari ka tura ni zuwa gaban go i kokari ka tura ni ka pushi na zuwa gaban go wallahi kai kai tabi alright shi yasa jama'a wannan zance kowa yayi bambance aikin jarida daban dan ɗariga kuma daban in za in zan zo in zo in kawo malami ya zo yi karatun shi da wasu ababa muna ajiye ɗarikan mu gefe ne wasu ma 'yan ɗari kuma bai musu daɗi amma nin na ruwa na wasu 'yan ɗari kuma bai musu daɗi amma ni na ruwa na maka daɗi bai maka daɗi ba abin da muka sani a a yi masa adalci ko da ke adalcin ma ce babu ok mun ɗoki saboda ba kai muke neman kai ka ga adalci ba kai muke neman ka ga adalci ba ce mu ajiye gefe kuma wannan magana ina faɗi straight ku gane ku ji ba lalle lalle malamin ka. ina tare da kai ina kusa da kai domin na san dole ko na abu zai cutar da kai ba za ka duba akida na ba za ka duba ni musulmi ne za ka kare Allah ya kare mu gaba ɗaya shi yasa in kana kusa da ni naga kai kowane malami ne kana kusa da ni ba ruwa na kai dan ɗarika ne ba ruwa na kai dan izala ne ba ruwa na kai dan shi'a ne abinda zai cutar da kai cutar da rayuwanka kuma naga kana da gaskiya wallahi ina fitowa zo ba ina fitowa in zo in nuna a ah, san ba yarda da haka ba kuma so nawa aka yi haka so nawa aka yi haka so nawa aka yi haka nuna a ah, san a ah, ni da gaskiya ba ba ba ni ga haka ba ni ga haka ina nuna san ba zan yadda ba ba zan yadda cutar da kai ba ba ni ba haka ina nuna ba Hey. shi yasa jama'a kowa ya gane ko ya ku bambance duk abinda wani ke fada ko wani fada wannan ba ni ban damu da wani ba to amma jama'a ku ku gane ko gobe ina gaya muku ba wai wai sarki zaki lalle yanzu sarki zaki ya bayyanar da kansa lalle dan dariƙa ne yana wa ɗarika yake ba kake so yi wa yake ne dan dariƙa ne ban taba boye maka ba ni ka ji a baki na kan da nake fada kullum kan da nake fada tun da ka san to yau kuma ka sake ji a bakina ni dan ka ne ni ba wai wani ya yi program ya gaya maka ba cewa sarki zaki ashe dan ka ne yana wa ɗarika to kai ka ji a bakina kan da na saba faɗa all the time to na kuma sake faɗa ni dan ka ne ni dan ka ne shi yasa jama'a wannan magana takaitaccen magana nayi ne ga masu hankali a iya gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu